babu wata dogar mukaddima da wannan karatu ke bukata a baya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 20 cikin surfi Ali Imran sura ta uku idan ta fara kirji daga sama yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 21 a cikin surfi Ali Imran kuma tsarin tafsirin yadda ya ga tafiya da izinin ubangiji a haka ne tafi kokarin kulla alaka tsakanin ayoyin alqur'ani mai girma da jinin kokarin fassara ayoyin alkur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzon kira amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kokarin fassara ayoyin alkur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne musulman farko kuma fahimtar su game da addini su tsara fahimtar dukkan wani wanda ya biyo bayan su a tarihi kuma ya zanto babu mutumin da zai fassara ko ya fahimci wani da al'kur'ani. ko a hadisi fahimtar ta zama karɓaɓɓiya sai in baka ci karo da tasu ba ta ta na ubangiji ta ala mana jagoranci wajen fahimtar daidai da kuma aikata daidai ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكفرون بآيات الله ويكفرون ubangiji yake innal na yakfuruna bi ayati llah lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah ayoyin da ya saukar akan wani annabi cikin annabawa a wani zamani cikin zamanin na da ko wanda muke cikin yanzu ayoyin Allah a lokacin annabi Musa su ne abin da ke rubuce cikin at kamar da ayoyin Allah a lokacin annabi Isa abin da ke rubuce cikin Injila tun kafin a gurɓata ta kamar da ayoyin Allah a lokacin annabi Dawud alaihi salam su ne abin da ke cikin Zabura haka kuma ayoyin Allah a lokacin da aka aiko ne ga sallallahu alaihi wa sallam har ya kafin kiyama su ne abin da Qur'ani ya kusa wanda ya kafir cewa aya cikin ayoyin Allah shine innal ladina yakfuruna bi waɗanda duk suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ba tare da dalili ba ba tare da cewa annabin yayi abin da ya cancanta a yi kisa ba wa yaqtuluna an-nabiyyina ya'muruna bil-qisti min an-nas kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci umarni da adalci shine umarni da bin Allah kaɗaita su da ibada kamar yadda kishiyar hakan shine zalunci shirka shine inna shirka la zulmun azim kishiyar haka kishiyar shirka shine tauhidi da haka waɗanda ke umarni da adalci waɗanda suke son a tsayanta Allah a kaɗaita su da ibada sakamakon haka ko waɗanda su kuma ba sa son hakan suke yin irin kashe su kuma kun irin kashe irin waɗannan bayan Allah ne na su cikin mutane fa da sirrin da azabul alim yi musu bishara da azaba wanda suke da gani bishara ana yin amfani da ita don zance mai faranta rai amma akan yi amfani da lafazin bishara don yi musu gatsu da yi musu izgili cewa in har akwai wata bishara da ta cancanta a yiwa wanda ya kashe annabi ko ya kashe mai umarni da adalci to bishara ce ta azaba ba bishara ta wani abu ya faranta ba dan ba abin da ya cancanta da shi sai azaba mai zance Allah ya ce ulaika alladhina hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan sune waɗanda ayyukan su suka lalace a duniya da lahira ayyukan sun lalace a duniya domin ba za a yabe su ba don da su abin yabo ba sai dai a zarge su sun lalace a lahira ba za a musu sakamako da gidan aljanna ba sai dai da gidan wuta hajji ba tsaba da musu duniya wal akhirah wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su ya kare su ya tsare su daga azabar Allah hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal Allah gari kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddu an-nas azaban alladhi qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumassilun min al-mumassilin wanda yafi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama sai ne tsere cikin mutanen nan guda uku na duk annabi ya kashe dan annabi baya kusa kusa da zalunci wanda har yayi abin da annabi ya kusa shi to yana cikin wanda yake kowa ganin a da gaskiya ba au katala dinin ko shi yayi kokarin ya kashe annabi babu abin da zai sa mutum yayi kokarin kashe annabi cikin annabawa ko ne zuciyarsa da lalacewar su da cikin bayan tunaninsa kaga shi ya fitan kin tare zama mafi kullun azaba ran tafi kiyama daga nan sai imamu bala'u dukkan wani jagora akan baka mai jan mutane dan a saba wa Allah mai jan mutane dan a kauce wa tafarkin manzon Allah da haka duk mai kira zuwa ga kafirci ya furta duk mai kira zuwa ga bid'a ya furta mai kira zuwa ga kafirci yana sa yana so ne a sanya wa Allah kishiya bayan ko Allah yake wahda la sharika lahu mai kira zuwa ga bid'a kuwa sai yake a sama manzon Allah abokanan takara bayan manzon Allah shi kadai ake bi yadda Allah kadai ake wa ibada haka ba a yi kowa da'a da gwiwa sai manzon Allah da haka wanda ya ga mutane kan ku zo a saba manzon Allah ya kirkiro bid'a din da yana da cikin imamu dalala ballan kana kuma wanda ya ga mutane zuwa ga bautar ganin Allah kaga yana cikin imamu dalala sai manzon Allah ya wani wa mumassilun min al-muslimin da dukkan wani wanda zai mutum musulmi Eh, ka zo ka sami yanki ka saba ko ka sami kowane irin material a ka saba shi dan ka yi mutum mutum da shi ko ya hoton dan adam da shi da inuwa ko hoton sisi ko hoton zaki ko kare ko duk yana da mai rai a tamfil din kin da wannan yana cikin wanda suka fi kowa ganin azaba ranar tashin da shi a tamfil kuma yana da siffa guda uku ɗaya ta fi ɗaya muni ɗayan na biyu ta ɗaya ce ta ƙarshe tamfili na farko ne ka zo ka saba abu a da inuwa ka gina ina ba zama mu na biyu wanda za ka zana da hannunka ya zai gama ku kuma zaman shugabanni zaman gwamnati zaman ɗan takara a majalisa zaman kuhuna zaman waliyu zaman waye ko hoton wani mutum da kake so ko ya burge ka ko kyauta ko da wanda da an zai sai a ce la ba hoton wani wanda yana cikin tamfili duk da mun bai kai wancan na farko da amma kuma mun nuna mu maza Allah ke ranar tashin kiyama za a umarci masu irin wannan a ce da sai ihyu ma salaktum ko bisa rai da wannan abin da suka gana sai kun bisa masa rai ko ba za ku iya ba daga nan na uku shine wanda za a dauka da kamera kamera ko hoto ko hadda kamera gidan talabijin bayan zai zo baya ba duk yau da kai kar in gidan talabijin sai an fara da wannan shekarar da zai sai wannan amma ko babu na farko shi ne wanda aka sassaka abu ko aka gina na biyu shi ne wanda aka zana da hannu ko sai babu na amma tamfili ta fuskar ɗauka da kamera wannan yana buƙatar tafsilin zance da maganganun malamai musamman na wannan zamani da rubuce rubucen da aka yi hali zai ba da bayani akan fasin lafiya cikin karatu kamar da ba na kuma ya iya bayyana a baya a takaice da idan Allah bayyana cikin wancan hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito al-Allama Ahmad Shakir ya inganta shi muqaddam ibn hadi al-wadi kuma yace hadisi ne hasan manzo Allah ya nuna waɗannan waɗannan mutane guda uku sun kowa ganin azaba ranar tashin kiyama Allah kuma mu da wato waɗanda suke kokarin kafa annabawa kenan wato ko kuma su yi kokarin abin da aka ambata cikin hadisi amma idan muka lura Allah sai ya kusa nuna nabiyuna bi haqq a cikin suratul baqara wa bi haqq wato dalam babu malamai suka ce amfanin alif da lam din da ke cikin hizbi bakara ta zo da ari wato kusan da suka rinka yi bidairu hakkin ma'arufin muta'arifin alaihi ladayhi ko da a kundin su babu wani laifi da annabin yayi na cewa ya cancanta a kafi a iyakacin ko da abin da jahiliyya su ta zamanin ta koyar da su annabin bai saba wa ko ko bai yi abin da ko da a kundin tsarin mulkin ya cancanta kafa da kusa kafi to kaga anan gurin wani haƙƙi ne sananne a wurin amma anan gurin da dole haƙƙin wato kowane irin haƙƙi wanda suka sani da wanda suka su sani ba wanda yake a baya a tarihi da wanda yake nan gaba annabin baya da wani laifi ta hanyar da kowace irin hanya ta hanyar kowace doka da dan adam ya taba sani a ban kasa na cewa yayi abin da ya kamata a kan sai Allah ya tabbatar da jawabin abin in ta bisara wa ba mai rabbi sannan kuma sanin ayyukan su sun lalace sun dai sai sannan ba su da mutum kansu a ranar tashin kiyama Allah ta rubuta Allah ta alam ta'ala alladhina utu nasiban min kitabi ila ba su kaso na ilimin na littafi nasihar su ne rabo ko kaso ko wani yanki na ilimin na littafi da aka saukar a kan aina ila kitabillah da ta ana kiran su zuwa ga littafin Allah kuma bainahum dan ya raba hukunci a tsakaninsu ya raba gardama a tsakaninsu ya bayyana menene halal ko haram a tsakaninsu haka aka kira su sun mai tawalla fariqun minhum sannan sai wani bangare daga cikin su juya ga wasu ke muhimmi yadda ba da haka jiran mulki dan me za a ce ayoyi ne za su raba mana gardama dan me za a ce wahayin da Allah ya saukar ne zai raba mana musu a kyale mu kawo tunanin mu mu kawo ina ganin din mu mu kawo duk abin da muke gani shi ne amma ba lissafin Allah ba shi ne tawalla fariqun minhum wa hum muridun suna masu juya baya da ke duk lissafin Allah ko dokar Allah ba ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ذلك أبن بسكي إيه جري بعد لكافر الله sun yi hakan ne da annahum saboda su qalu sun fada da bakan kuma ya tabbata a cikin aqidar su cewa lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe ba sai dan su kwanaki ababan ba su da yawa a cikin lissafi wato a su kenan وغرهم في دينهم ما كانوا يبتلون وغرهم يا ريت في دينهم في كل مرة الدين ما كانوا إلى أبن في القرية da suke yi sai su suna faɗa a matsayin ƙarya har suka mai da ita a kida cewa lanta masanan mari illa ayyaman ma'duda lan yudkhul jannata illa man kana hudan aw nasara ba mu shiga aljanna ko da yahudi ko da nasara lokacin da suka fada ƙarya to amma kasan ƙarya idan mutum ya tabbata ne ta ce ne ta ce da yawa haka ka tahawu da kada an ta kula sidqan ya mun shi itikadi a aqida su sai ta kusan zama gaskiya bayan ko kariya din to wannan shi ne sanadin da yasa suke jiya littafin Allah baya duk da cewa sun yi da mutum ya jiya littafin Allah baya ana masa barazana da azaba ana masa barazana da shiga wuta amma sun ba kansa hangarin cewa idan ma an shiga wutar kwanaki ne kaɗan azaban kidayawa da za su yi kuma cikin da kasance kuma sai su fita sai a ji a wanke ta kuma kenan sai su shiga cikin ceton mai ceto shi kenan kuma suna cikin wato nema har ya zuwa har ya zuwa abadan abada babu su babu azaba. Duk ne waɗannan yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah malaman sa tafsiri sun yi sabani da ake da su da kitabillahi ana wadan kuma malaman suka ce alqur'ani ne girma wadan kuma malaman suka ce kitabillahi ana gurin ana nufin at-taura malaman da suka ce abinda ake nufi da kitabillahi alqur'ani ne girma suka ce hakan ya faru ne sanadiyar waɗansu yahudawa guda biyu mace da namiji da suka yi gina sai sai kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsammanin su manzon Allah zai biyo wa son zuciya kan abin da suke so shine kar ya zartar da hukuncin jifa da dukkan mazinacin da yake ya taɓa yin aure aure kafi manzon Allah sun ce jifa wanda suka ce sun ce bin hukuncin da ya tsauri sun ku ce me a cikin littafin ku lokacin annabi Musa suka ce abin da ke cikin littafin mu shine at-tahmim dukkan wani magidanci da ya zina to shine sai a kama shi sai a goga masa da gawayi ko bakin banki a fuska sai a yawo da shi a cikin garin kowa ya banki a masa fallasa to daga wannan shi nan kuma sai a kyale shi tsakanin su da ubangijin su shi kenan hukunci ya riga ya kare ba za a ji kuwa maza Allah ku kawo littafin nasu da amma a cikin littafin da shi ne ke cewa to aka je za a karanta at-taura an kusan zuwa daidai inda yake magana kan duba su ɗaya da cikin zai hannunsa akai sai aka dai yi hannunsa aka karanta wajen sai da su magana cewa gefe wajen to kaga anan gurin sun yi kokarin kawo alqur'ani zuwa ga littafin su amma a littafin nasu a bangaren da suka firfita a bangaren da suka musanya kaga idan ana la kitabullah li yahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم موردون wannan riwaya ce tabbatacciya kuma da wannan ne ma suna malamai suke kafa hujja kan cewa akwai hukuncin arrabin gefe magidanci wanda ya taɓa yin guna tabbatacce cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam tabbatacce a da a cikin aya wadda take sarijiya amma aka shafe karatun ta hukuncin tunanin a musulunci akwai wannan hukuncin har yanzu a iya sama masa gurbin zama a cikin aya wadda take sabi cikin tilawar wal hukum tilawar ta tabbatacciya ce ga cikin suratul ali imran sannan hukuncin ta tabbatacce ne cikin musulunci idan mutum ta ba a bara lokacin da makaranta karanta ma nan min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha mun yi bayanin al-mansukh kashi uku ne akwai mansukh tilawa ba ta cikin hukum akwai mantuku tilawa wal hukm akwai kuma mantuku hukm batil fi tilawa mun kafa wannan duk riga mun da ba kuma mun ta bane amma dai abin nufi dai abin yake son kai da shi dan muka maganan wannan malaman cewa akwai arrajul duk da an saukar da cikin ayar da a yanzu an sa karatun da hukunci da yanzu na da rubutu cikin musulunci kamar da hadisi ne hadisi cikin bukhari har yanzu kuma ana iya kafa hujja da arrajul da wannan ayar da ni da aula ila kitabillah ana kuma zuwa da alqur'ani kenan dan ku zo a duk na cikin su kuma ta wallahi tariqul lahi wa hum muridun ko kuma su zuwa da su so su yadda sun hakku da wannan ji idan kai ne da suka ce kitabullahi ana nufin at suka ce littafin Allah shine at wannan kuma suna kafa hujja da hadisin da ibnu jarir sadr ya rawaito da shi da al-imam ibnu mardawi manzo sallallahu alaihi wa sallam yaje wata makaranta da yahudawa ke taruwa suna karantar da juna littafin su gaskace da ya sai shugabannin yahudawa guda biyu mu'ayyin ibn amr da al-haris ibn zayd suka ce dake kana da awar cewa ko annabi ne akan wata da kake sai ce alamun nabi ibrahim akan addinin annabi ibrahim yake amma ibrahim kuma abin girmamawa ne a wurin yahudawa abin girmamawa ne hatta a wurin kirista yake akan addinin ta muke suka ta annabi yadda ba dan in dai akan addinin ka kake da yahudanci za ka yi domin annabi Ibrahim da ne sai kawo a saura a nuna mana yadda kawo a saura a karanta inda aka ce annabi Ibrahim yahudanci ne yadda kawo a sauratin su ma nan kan kusan zuwa daidai ayar da suke maganar annabi ibrahim akan tauhidi yake a nufin musu ba sai suka haɗe hannun sa kai sai ga Allah ya tanka bi hannun sai aka karanta ko da sai bayanin annabi ibrahim wato da yahudi da ba to kaga idan mun mun ce kitabullah alqur'ani ayar na iya fassaruwa a haka saboda wancan hadisi da muka gabatar idan mun ci kitabullahi at tara ayar na iya fassaruwa da haka saboda wannan hadisi shi ma da ya tabbata kuma dukkan hadisi ne inda lokacin da aka samu zantuka guda biyu wajen fassara aya cikin ayoyin alqur'ani wannan zantuka guda biyu za mu dube su ko dai su zanto kifiyoyin juna in har sun zanto kifiyoyin juna ɗaya ya ce ciki ɗaya ya ce waje ka ko ya iya yiwa ka hada suka ce fito waje lokaci guda sai dai ko dai fito ko dai ya ce dan dai ya ce baki babu yadda za a yi su haɗu to a nan wurin dole ɗaya daga cikin zantukan nan ne zama daidai ɗayan kuma zantar kuskure ba ilimin ne suke yin kokarin yin tarbiyyar menene dalilin da zamu rinjayar da wancan zance akan wancan zance nan sai ne ta waɗansu ayoyin a cikin waɗansu hadisi a cikin maganganun da zai qara'in muttasila munfasila dukkan wata karina alama da ake tabbatar da hukunci da ita ko tarjihi da ita sai mu kawo ta da wurin zayar da wancan zance kan wancan amma idan muka samu zantukan guda biyu ba su sai yin gina gani ba sa'iwa ka haɗa suka yi aiki da su kuma ya kasance kowane mulki cikin guda biyun nan gaske ne to sai ka ɗauka ayar tana magana akan dukkan zantukan guda biyu ta tabbatar da wancan ta tabbatar da wannan saboda ta ɗin ayar alƙur'ani na iya ɗaukar wannan amma za ka yi wannan ne in ya zanto zantukan biyan uku hudun biyar ko ma zanto goma ne ya zanto kowanne a karan kanta gaske ne su akwai aya ko hadisin da ke gaskata shi yanzu ka ga waɗannan zantuka ne guda biyu kowanne zanto akwai hadisin da ke gaskata shi da za ka ɗauka kowanne gaske ne kowanne ka fassara ayar da shi ya halatta yana daga cikin kamala ma a babin tafsiri fassara ayar da dukkan bangarorin guda biyu domin kitabullah din at-taura kitabullah kuma al-qur'ani kitabullah min jilal da bara duk yayi yad'una ila kitabillah wa yahkuma bainahum ina ba bayan fahimta in ma mun ce waɗancan su ne sababin saukar ayar sai zan cewa al'ibratu bi umumin lafzi la duka sun fi sabab hukuncin ayar ya fi dukkan wanda aka kira zuwa ga wata aya cikin ayoyin Allah da aka saukar a kowane zamani cewa lallai wannan shi ne hukuncinsa ina fata mun fahimta alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah ne ya hukuma bayan lillahi littafin Allah sun hukunci tsakanin su sun ne tawalla fariqun minhum hum yurdun domin sai mun ne lokacin da duk za a karanta musu ayoyin Allah ba ka biyo baya أنفع وقت يسميك إياه إنما كان قول المؤمنين يزادوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المصلحون ومن يطع الله ورسوله ويسلم الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ما دام المؤمنين لو كنت بدأت التراث زيادة لكافي الله أبي دام دام الله دام كنت كنت بكامل أظن كنت سمعنا وأطعنا من دي فمن يدي إياه أما كنت المؤمنين فيما سمعت الله فريق منهم هم يرجون أنا بدأ أن أفهم

liyamin a wani ne da da su babu saka da wani zuwansa shi ne yin ranar tashin kiyama yaya al'amarin waɗansan mutane zai kasance ya yake kullu nafsin ma kasabat ko wata rai za a cikin ya mata abin da ta aikata ma'ana sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su da komai ba na ta kai ta idza kaza kaza kaza a cikin alqur'ani ana amfani da shi dan nuna mamakin nuna sakamakon waɗanda abin waɗanda aka rika da su a cikin aya fa kaifa idza jama'anahum bi yawmin la فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يا هاني سميكة سنتي لوكة سنتي ملائكة ذات طيب يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا duk da inda tazo bayani ne na mamakin halin da mutane za su samu kansu a ciki idan kaza ta faru anan idan an fara su a gaban tashin kiyama akan idan mala'iku sun zo karɓar rayukan su suna dukan su suna dukan dukkan su da dubarar idan an fara mutane aka zo da kowace al'umma aka zo mata da mai shaida aka zo da manzon Allah da yanzu babu shaida akan mu gaba daya yaya halin jama'a zai kasance ma'ana halin zai zama abin mamaki shine wa yakul kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ko da kure da an ba ta ya mata ai mata suko na abin da ta aikata ba tare da an zalunce su ba sai Allah ya ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وفعل كل شيء قدير دين يولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إيه؟ قل كسيدتي Allahumma malikul mulki ya Allah kai ne mamallakin mulki ko ikin mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda ka so wa tanzilul mulka mimman tasha kana kwata mulki daga hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka so wa tudillu man tasha kana kaskantar da wanda kake biye da alkhair a hannun da gaba ɗaya dangin alkhairi ne domin alfin nan al-istigrafiyya ce babu wani nau'i na alkhairi fa sai a hannun Allah yake ba a hannun wani ba da haka ba a neman dangin alkhairi a wurin wani wanda ba Allah ba innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mun iko ne akan komai tulijin laila fil nahar kana shigar da dare a cikin yini wa turjin nahara kullayl kana shigar da yini kuma a cikin dare malamai suka ce shigar da dare cikin yini ko yini cikin dare lokacin da yini zai zo hasken safiya na cewa ne kafin dare ya gama tafiya sai ka ga ko yaya ko wani bangare na hasken safiya ya farar da wani bangare na duhun dare bai gama kwasa kayan ba kuma ko yaya ko wani bangare na dare ya isar da wani haske na yini bai gama kwasa kayan ba kaga ya fitar da wannan cikin wannan ya fitar da wannan cikin wannan shine jillal fil nahar wa kullu bil nahara sun layl wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu malaman da suka ce abinda ake nufi kana shigar da yini cikin yini abin nufi wani lokaci ka kwanta shi a wanne na yini sai ka bayar dare dare ya zanto ya fi tsawo sama da yini wani lokaci ka tsari ko ka ɗauki kwanaki da yini ko kuma ka baiwa na dare kuma ka bayar yini sai ka kasance yini ya fi faɗin sama da dare wannan ko haka ne lokacin sun yi sai ka samu dare ya zama yana da tsawo yini ya zama gajere lokacin zafi sai ka samu tsawo kiciyar haka ina ba ta amfani ba wato sai yini ya zanto da tsawo dare kuma ya zanto da gajere kaga tuni tuni nahara lalle duka guda biyun kowanne aya na gaskatuwa a kai kuma ana iya fassara aya duka guda biyun kowanne na nuna cikakkiyar kudrar ubangiji da rahamarsa rahamarsa a karan fari wato bai kawo haske gaba ɗaya ba bai kuma ɗauke wato hasken gaba ɗaya ba domin inda a ce yadda muke kunna fitilar hasken yazo gaba daya ko mu dauke duhu yazo gaba daya haka rana take wajen fitowa ta da faduwarta da kullum hasarar rayukan da za a yi suna da yawa da rana kawai ba ya aune ba wancan na layin mai wancan na kasuwa wancan ya tafi ce sani wancan ya fito daga ofis wancan daga gona kawai ko rana ta dauki yadda wutan lantarki ta dauke na da da adadin rayuka ne za a yi hasara a yi adadin marori ne za a yi hasara a yi karo so nawa za a yi ko saka babu wato akwai rahamar ubangiji wajen abin da taho a hankali duk yana tahowa da kadan da kadan kafin ya zama zuwa safa da bisira har sai ya zo a hankali a hankali kafin ya kammala zuwa gaba daya ka riga ka fitirce kanka daga cikin yanayin da za ka san kowa ya zanka in ba haka ba inda hakko zai zo gaba da ai ba fallasa ka samu a kuma inda duk zai gaba da ai ba hasara ka samu akwai kaga akwai iko na ubangiji da kudurarsa sannan kuma su yi danye da ni'imarsa subhanahu wa ta'ala wajen sarrafa al'amura kuma shi kadai sai wannan banda shi ba mu yin wannan shi ne tuni bin laili kun nahar wa tuni bin nahar kun laili wa tukhrij al-hayy min al-mayyit kana fitar da mai rai daga cikin matacce wa tukhrij mayyita min al-hayy kuma kana fitar da matacce daga cikin mai rai ana ma malamai sun daban-daban wadan suka ce fitar da rai mai rai daga cikin matacce wato shine fitar da tsantsa ko daga cikin tsai dukkan wata halitta wanda take mai yin tsai kaga bayan ta yi kwan ne kwan kamar mataccen abu ne amma daga baya kuma sai ya fito ubangiji ta Allah ya fito da ɗaya kaga ya fitar da mai rai daga cikin matacce sannan kuma ita kaza din da kanta kuma za ta sauke kuma ta yi sai ta ta kada anan gurin ya fitar da matacce daga cikin rayuwa ne haka wadansu malamai suka fassara wadansu malamai suka fassara cewa a shi ne kafiri ya haifi da musulmi ko musulmi ya haifi da kafiri domin shi kafiri kamar matacce ne min da mutum shi ne rayuwa ne da ayoyin alqur'ani in suka magana rayuwar galibi suna magana nan ne in suka magana matacce suna nufin kafiri amma man kana maitan فأهيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مشى به في الظلمات ليس بخارج منها معنى wanda ya kasance matacce sai muka rayar da kaga ya kasance matacce ma'ana kafiri fa ahayna hu muka rayar da shi ma'ana muka sa masa imani الكفر هو الموت كما يدعى الإيمان هو الحياة إيمان هنا رأيه كافر في سنة المسوى يتا كافر يقول تعالى كمين متفين أموات غير الحياة وما يشعرون أيام يبعثون سيدا أبين تفين كافر بيتا وعثمان متفين كبار أمام من يسين رأيه يتا كيدا آية إكرامي أن تكبر في دومين رأيه بعد عمر إكتباء إنك لا تسمي الموتى ولا تسمي ثم الدعاء إذا ولوا المهجرين وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمي إلا illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun ma'ana ba ka iya biyar da matacce kafiri kenan ina fata an fahimta ba ka iya biyar da matacce amma wanda kake iya biyarwa ko ne rayuwa ne yunzira man kana hayyan wa yuhqal qawla al kafirin ko ne tunzira man kana hayyan alhayy ana hayyul qalbi ba hayyul nafas ba rayayye ne numfashi dan um rayayye ne rayayye zuciya da ita zuciya ita ce in ta rayu da imani to jiki ma ya rayu in ta mutu da kafirci jiki ma ya mutu inda fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ba wai zuciyar ka da qalbun hayyun kenan dole ka kaddara hayyun da wanda dukkan wanda yake lahu qalbun bane yake wa azantuwa da alqur'ani sai wanda yake da qalbun hayyun ba ka hayyun din da ke cikin surfi yasin sai ka hada su da kalbin ɗin da ke cikin surkul qaf sai ka samu kalbin hayyin a wajen ɗaya ka samu kalbin mayyit kalbin hayy yake fa'idan da al'ƙur'ani kalbin mayyit wanda ke baya amfani da al'ƙur'ani mai girma ina ba ta amfani ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fitar da rayuwa daga cikin matacce yana fitar da matacce daga cikin rayuwa wannan akwai kudura akwai iko akwai bunƙasar mulki sannan sun ce ne wa farzu kuma ta sa'u da zai rikita kana arzika wanda kaso ba tare da lissafi ba ba tare da kusan biyu dan gidan wane ne ba a wani gari ya taso ba wata makaranta ya ba sai ga mutum da ilimin sa ba da sai kuɗi sannan kuma ga wani da ke ba da ilimi bai ma iya lissafi da kuma yana da kuɗi har ma bai san lissafin kuɗin ba sai ya ɗauko wani ya biya shi ya masa lissafin kuɗin sa ta hukumar Allah cikin wannan inda waye ne da dukkan wani profesa a jami'a ba da kuɗi ne da dukkan wani zai ko masu digiri da da kuɗi ne amma sai kafa ga wani kan yana tafiya wato da ka gani ka gani gidaje amma yana da kuɗi wancan kuma ga da yayin su da ka ta dace da kuma ba da kuɗi da yana gidan haya na'am farin kuma ta sai gidan su amma kuma hannun Allah yake ba wai a hannun mutane yake ba kasafin na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne nahnu qasamna bainahum ma yusabbu fil hayatid dunya abinda wannan aya take surantawa bunƙasar mulkin ubangiji malaman tafsirin dalawa sun yi kokarin kulla alaka tsakanin saukarta da yawa manzon Allah bisaran cewa mulkin romawa da mulkin farisawa duk zai dawo hannun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah an turo shi a daidai lokacin da idan an ce mutane aka yi ana nufin mutanen farisa da rum manzo Allah da kansa ma haka yake faɗa yake yake mutane akwai mutane ba fara ba ruwa ba ma'ana su ne wanda suke da habara suke da civilization suke da kafetaccen mulkin da an ji su mun da rana da fadarta sun bi larabawa tun gaba a wancan lokaci amma da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suke riko da alqur'ani sai da yin ta'ala ya sakamakon da alqur'ani ya kuma kwace dama matsayi na tufafawa da daular romawa take da shi da wanda daular farisa take da shi aka bi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa da ka'idar Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha bisa da wannan ka'idar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 hannun larabawa da ake ganin gidabawa masu kiwon tumaki masu kiwon rakuma ba su da komai wanda suke cikin jigar cikin sahara sai dai Allah suke tabbatar da al'umma su gaba ne da kafin ko masa kuma suke jawo al'umma ko ma baya a cikin kowane bangare na rayuwa كيف عمر بن الخطاب يقول اننا قوم كنا اذله فاعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله. لا الامه انا بدأنا في تسكن تسوق sakamakon rikon mu da wannan addini sai Allah ya ɗaukaka samu ya dinka samu to idan muka nemi ɗaukaka ko wani abin da ban da addini da sai Allah ya kaskantar da mu kar ka da dukkan wata ɗaukaka da za ka gani a hannun wani wanda baya bin Allah da hannun wani wanda baya wato ainihin bai taɓa ta Allah ba bai ma yi imani da shi ba ubangiji ta ala ya ba su wannan ne dan jarraba ta fa nasu da dalilihim min haythu la ya'lamun ta la la bai kuma take shi abin ba mai korewa bane ba wato ba girin girin ba ta yi mai wanda da suka saka lambun su take ba girin girin ba ta yi mai ba wai abu kasau kasau ba idan an huda a gaba mai a cikin ko ciki shi ne magana korewar civilization din korewar ci gaban shi ne abin da ake fata a'a a samu ci gaba da haɓakan arziki da cikakken security kudi a kasa da cikakken zaman lafiya ba babu adawa da kowa wannan sun an ba Allah an bayan da haka ba duk su gaban da amurin da suka yi duk su gaban da turawa ne mutum duniya suka yi ba su da kwanciyar hankali ba su da kusuri ba su da tsaro ba su da zaman lafiya ina ba ta nuna sai an ba Allah ne ake samun nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali da zaman lafiya ko da an bikin ya zanto ka tsotacci sai ya ɗanyi ta'ala ya lawa ta muku ya sa albarka a ciki amma inda ba abinci ba sai ya zanto da yawa kuma babu albarka ina fata mun fahimta ga shi mai yawa amma babu albarka da haka dai ubangiji ta Allah shine yanda kullun yasa li arsa wanda yake gidan kisa malikin mulki ta kullun kan kisa sun yi kokarin kulla alaka tsakanin kwatin mulkin da ke hannun Romawa da Farisawa wato zuwa ga mai da su da hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa bayan kiyewar sa sai da aka bude daular Farisawa da kuma daular Romawa a lokacin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a takaice dai ko da wannan ya zama sabbin saukar ayar baya nuna takaituwar abinda ayar ke nunawa kan wancan labarin wancan labarin ko ne daga cikin babban al'amura miliyoyin al'amura da Allah ke zartar da su a kowane lokaci a kowane zamani shi ke bada mulki ga wanda ya so ya kwace daga hannun wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ya arzuta wanda ya so da zai hisabi ba tare da hisabi ba da rana cikin dare ya shigar da rana cikin eh, rana cikin dare ko dare cikin rana ya fitar da daga rayuwa rayuwa daga cikin duk wannan shi kadai subhanahu wa ta'ala mai yin wannan shi kadai a masa bauta wanda da yin wannan bai a masa bauta ba da cewa bawa ne umarnin sa ake yi ya iya samun ɗaukaka a cikin mutane amma zai samu ɗaukakar ne gargadon yadda ya san mutane yarda da wannan ya da wannan a magantu a aikace bayan ya birki a cikin zuciya shi ne abin da ya samu masa ɗaukaka a wajen Allah shi ne abin da ya samu masa daraja a wajen Ubangiji amma kar a dauka ga wani mutum cikin mutane ko saboda ilimin sa ko saboda yawan shekarun sa ya fi sauran falala ko saboda babban rigar sa ko saboda yawan rawanin sa ko saboda doguwar sandar sa ya fi sauran falala ya fi sauran ki daraja da menene ana kun mutane da daraja da ɗaukaka ne idan an samu takawa inna akramakum indallahi atqakum wanda yake ku tsoron Allah sai ku daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yadda da wannan shine kadai Allah ko shine tauhidi sai kuma ta sa gudun sa nabiyyu Allahumma malamai sun tattauna a kansa menene asalin Allahumma wadanda suka ce asalin sa ya Allahu wato akwai ya ta annida sannan Allah lafzul jalala yayin da aka goge ya unnida a madadin ta sai aka kawo nemin din mai tadda a karshe shi yasa ba su halatta ka hada su da juna ko dai ka ce ya Allah ka ka tabbatar da ya ta goge ne ko kuma ka ce Allahumma ka ka tabbatar da ni min ka goge ya kulli ba domin la yuzlu ne mun da mulk abu da madadin ka ba a hada su guda ko dai kai wanta ko kai wanta ina ba dan fahimta idan ga an hada su a wuri guda to sai a cikin abin da kira darura ce riya kamar da wani sai inni idza ma hadathul alamma aqulu yallahumma yallahumma kaga nan darura ce riya ba a tafhidda fi alarabi yake yallahumma abada bin allahumma kaɗe ba tare da ya kawo ya ɗan bane ba madadin biye duk alkhairi a hannunka alkhairi yake to tabbata a hannun Allah mun san cewa yana daga cikin da kunan imani al-imani bil qadari khairihi wa sharri dole mutum ya imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri ma'ana idan abu ya faru na alkhairi da gaban ubangiji idan ma abu ya samu kuma kuka haka daga wajen ubangiji ne to me yasa aka faɗa alkhairi ba amma kusa ba malamai suna yin magana doguwa amma takaitaccen abin da ya kamata mu fahimta a ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi ne ana dingina ma Allah amma a kidin gina masa sharri don yin madadi gare shi subhanahu wa ta'ala jingina masa alkhairi na da ne a koyi sani ba tare da an jingina masa ba da ne domin tsarkakkuwarsa da bunƙasan mulkinsa bai cancanta ba a jingina masa sharri amma to dan ne ba za a jingina masa ba bayan sun yi halitta suna ta ce babu wani abin da yake cikin halittan Allah sharri ne kansa ina fata kanka ya irin wa sharri ta wani bangare amma kuma alkhairi ta wani bangare yanzu mutum ya tafiya mota ta kaɗe shi wannan wanda mota ta kaɗe kaɗe wanda mota ta masa waye kaddara shi idan ka tambaye shi alkhairu ne sami ko sani zai tabe sabi to kaga Allah ya kaddara sani kenan sai mu ce game da shi wanda mota ta kaɗe game da shi wanda aka sace wa takalmi a masallaci game da shi wanda aka sace wa mota ko aka sace wa mashin game da wanda aka gobara a gidansa ba ruwa kana ba ne ne sharri ne amma ubangiji me ya ya kaddara masa wannan dan yayi hakuri ya ba shi ladan masu hakuri ta fuskar Allah abin ne ne alkhairi ne amma ta fuskar wanda abin ya shafa sharri ne shi duk da haka su ma in yi nika yaga cewa kila an yi wannan ba a kankare min zulumi na kila an yi wannan ba a dauka daraja ta kila an yi wannan dan kaza dan kaza dan kaza sai ga cewa lalle wannan abu bai kamata ya sa ni jin hauki da bakin ciki da dan kila Allah ya mutun ya mun ne da kaza amma da duk mota sai aka mutun ya mun da wani dole a cikin aljanna sai na rasa motar ne hakuri zai ta wani dole a cikin aljanna to amma idan ka rasa motar kuma sai kai laifi da kai hakuri ba ita motar ba ta zo kuma aljanna ba ta samu ba da ga da haka dai a cikin abin da Allah yake halittawa babu abin da yake a cikin sharri ne san ka cikin ayyukan Allah babu sharri ba ina fata an ko da iblis wanda ke kaga sharri ne amma ta wani bangare yakan zama alkhairi ga wanda ya mujahada din ne ne da in za ta samu shi da shedan ya fi karfin shedan shedan da shi galaba a kansa yana fata an kamar domin idan kaje shedan ya zo ya damu da kai har yana jefa maka wasiwasi ma'ana kana kusa da masallaci kana kusa da inda ake cewa kana Allah kana rasulullah mutumin da yake gidan barasa mutumin da yake gidan mata sai yake fada sai yake yini sai yake karta sai yake bige da dara ba da yake din da shi wannan wasiwasi ne jefa maka Isa Yahudawa suka ce ba sa wasiwasi dan ne mun ne suke wasiwasi ne ba ma yi Abdullahi da Abdul Sayyid na ruwan barawa da gidan da babu komai kan dole babu komai a cikin barawa zai zai fasa ne zai fasa inda yake da galagalai da diamond da menene nan da barawa yake zuwa fasa wanda yake da imani da alamar takawa wanda suke da imani da alamar takawa shi ke ɗin kokarin ya da shi kuma da kokarin ya faɗa da shedan wannan abin da shedan ya yi kokarin sallata kansa a kanka ko suka da sharri ne mujahadar da za ka yi kuma ko suka babu alkhairi ne idan ka ci nasara a kanka ba ta fi sa take biyo duk alkhairu ba ake bai wa ne domin ya ne laifin ilai ba a jingina masa sharri subhanahu wa ta'ala domin babu wani abu cikin ayyukansa wanda sharri ne tsantsa ko da an samu akwai sharri ta wani bangaren don an jiya ta wani bangaren za a ba ko wani bangaren alkhairi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya sani ya kuma shi bai sani ba shine hikimar ya duka khair innaka ala kulli shay'in qadir ma'ana jiya kuma makaranta duk la yastakhidhu muminuna al-kafirina awliya an ومن يفعل ذلك يريكم الله نفسه والله المسيح ubangiji ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya kada mummunai su yarda su riki kafirai a matsayin auliya masoya abokanan sirrin su waɗanda suke nuna kaunar a kai da koyi a zuci da kan harshe min dole mun su kyale yan uwansu mummunai wannan da mummunai su kafirai suna son su su sai ko man yaf'al zalik wanda bai aikata haka cikin mummunai din fa laysa min Allah fi shay to shi ba kowa bane a wajen Allah ibnu jarir tabar yace ubangiji ya barranta ga barin sa wato babu shi ba addinin musulunci wanda duk a zuciyarsa yaga yana son kafiri sama da mummuni to tabbatar hakan da yayi ya riga ya fitar da shi wajen musulunci shi ne ma'anar fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqa sai dai in za ku yi hakan ne a matsayin tafiya wato dan kokarin kare kanku da tsare kanku daga wani sharri da kuke da rinjayen da san zai same ku daga kafirai inda ku dan nuna musu soyayyar zahiri ba to sai ku nuna soyayyar zahiri a zuci ba ka tare dan guje wannan sharrin nan Abdullahi da ce na Allah subhanahu al-mu'minina an yulatu fil kuffar Allah madaukakin sarki karkashin wannan aya ya hana mummunai su ce za su kyautata wa kafirai an yattakhidhuhum wadidatan min dunil mu'minin ko su rike su abokanan sirrin su su kyale mummunai illa an yakuna al-kuffaru alaihim zahiriyan sai dai fa in kafiran sun ci nasara ne akan mummunai sai ya zuhuru na lahum al-lutfa sai mummunan su dan nuna musu kyautatawa ta zahiri kadai wa yukhalifuhum fi din amma a ba ka tare da su kuma addini ba ka tare da su wa dalika fi qawlihi illa an tattaqu min tuqa wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala illa an tattaqu min tuqa sai dai in za ku hakan a matsayin tafiya lafazin tuqa daga waka yake wikaya ne asalin sa wukaya kamar da tukama haka wukaya ya kai ibdalin wawun sai zan tuka sai zan tuka nan tukaya daga nan sai aka ya ina fata an fahimta aka mai da ita alif ko zanto tuqatan kenan illa an tattaka minhum tuqatan ko duk za ku haka a matsayin tafiya tafiya shine malamai ke fassara cewa idan kafiri ya rika ka a inda babu kowa da sai sai shi kuma ya fi ka karfi ko kafiran sun fi koya sun fi karfi sai ku nuna kuna son su akan harshe ku nuna kuna son su a baki amma a zuci ba ku tare da su kun ta kuna son su akan harshe kun faɗa abin da suke so da baka ba dan kuma ba dan ku kare jinin ku ku kare dukiyar ku idan kun yi haka ne dan wannan to babu laifi amma idan kuka so su a zuci irin san da kuka yi ɗan uwanku mulai wannan sayyar na fitar da ku daga cikin addinin musulunci shine salatu min Allah kike abin da mun kai bane kila wani ce menene ka tsaurin haka tsaurin hukunci da tsananin sa da su za mu yi aiki da su za mu yi jam'iyyar siyasa ɗaya da su za mu kasance muna tare a jami'a ko muna tare a makaranta class na kimani wane ne wane ne a ce ba za ka kai sai ne sai kuma har da yara ta yi da ya ziyarce ka sun dan kai naka lafi su ziyarce ka kai naka ya naka lafi su ka ziyarce ki da ya kai ka har zuci ina ce addinin ta ya lamunce maka wannan kai sun tuka naka addinin ya lamunce kai haka ba magana ce ta wai tuko ta